Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado shirin da kan duba al'amuran da suka jibanci al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin namu na wannan makon zai duba al'adar yadda Bahaushe ke alheri na nuna farin cikinsa da kuma musamman kalmomin da ake danganta wajen aiwatar da wannan alheri. ana maganar batutuwan da suka jibanci tsaraba tukuici lada kyauta ko kuma ihsani shin bisa wani hurumi ne al'adar bahaushe ke jaddada aiwatar da waɗannan ɗabi'u anya kuwa zamani bai shafi yadda ake aiwatar da su ba inda a wasu lokuta ake danganta tsaraba ko tukuici da toshiyar baki ko kuma karɓar na goro waɗannan na daga cikin batutuwan da shirin namu zai duba amma da farin farko bari malam mu'azu umar harɗawa masani kan al'adun bahaushe ya yi mana fashin baki kan waɗannan kalmomi da bahaushe ke dangantawa da alheri a tattaunawar su da shehu saulawa na farko tsaraba shine abin da za ka ɗauka daga wani waje ka kai mu wani domin ka kyautata masa ya ji daɗi ko da yana da wannan abu to shine tsaraba in ka je hannu bibbi ba komai ba zai hana a ɗauke ka da muhimmanci ba amma ba kamar in ka zo da wani abu a hannunka ka tallafa ma waɗannan mutanen da ka ziyarce su ba saboda idan ka ziyarce su zai ƙara kimar ka a idanu in kuma ka ba da wannan abun. shi kuma kimar za ta ƙara ɗaukaka don haka idan kai ma za ka tafi sai su maka abun da za su iya yi in suna idan kuma ba su da shi shi kenan a matsayin tukuici ne su kuma abin da za su maka idan ka kawo wani abu ne daga gun wani yawanci kuma a nan tukuici ya fi shigowa wani ya ba da abu a ka maka idan an kawo maka kai kuma ka ɗauki wani abu ko da ɗan ƙanƙane ne eh. daga naka arzikin ka ba shi a matsayin abin da ka ba shi don shi ma ya ji daɗi saboda abin da ka kawo masa ka ɗauki lokacinka ka ɓata lokacinka ka ka masa wannan abin da aka bayar ka ka masa yawa isani kuma wannan kyautatawa ce eh. ko ka kyautata a gidanka ko ka yi ma wani akan hanya ko kaya ka ga wani ya gaga da dorawa a kansa ka taimaka masa ya dauka kaga ka masa isa ne. a lada kuma a kawo maka abin ka biya ɗawainiyar da mutum ya yaka maka abin kamar ka ba da wasikar ka a gidan waya a kai sa'an nan kuma a ce kai ne za ka biya in wancan bai biya ba To sai dai a cewar Comrade Abdullahi Koli ɗan Amar Ningi al'adar Bahaushe kan aikata alheri na nan daram da zamani ko babu. Shi a wurin Malam Bahaushe a bisa al'ada idan zai tafi wajen 'yan uwansa misali daga wani gari zuwa wani gari zai je ga dangi ko aminai to yakan ɗan sai wani abu a hanya ya zamanto ya tafi da shi don a ba ma yara wani lokacin ma har manyan mhm. to wannan shine tsaraba sai su je su ba wa iyalan wannan mutumin to yakan faranta zuciyan shi kansa wannan yakan ba da karfin dangantaka a tsakani tsaraba ba ka yi wani sai wanda ka sani za ka iya wa kowa wanda kake so ka yi tsaraba dalili shine misali kai ma'aikacin gwamnati sai zamanto za ka tafi abuja misali sai zamanto kana tunanin cewa wajen wanda za ka je din za ka iya tafiya masa da wani abu na alkhairi sai ka sai dan kilishi wannan tsaraba ne in ka je ka bashi zai sa a samu kyakkyawan dangantaka ba cin hanci ba ne dama kan cin hanci ne ba cin hanci bane akwai wurin da za mu iya eh, bambanta cin hanci tsaraba da eh, cin hanci akwai saboda shi cin hanci wani abu ne wanda yakan zamo kafin a yi ko bayan an yi misali idan kai dan kwangila ne ko ka tafi neman aiki ko wani abu to duk wani abu idan kai a wajen kwangila za a iya ce masa cin hanci dan kana tsammanin wani abu eh. yawa amma yanzu zan tafi wajen abokai na a Abuja sai na sai dan kilishi na dubu biyar sai na tafi musu da shi wannan ba laifi zamani bai canja ta ba amma akan mai da shi wani abu a ce wasu sukan dauka kamar ai cin hanci wani abu ne wanda ma doka ta hana shi shi kuma tsaraba baya cikin ma rukuni a bisa al'ada cewa wani abu ne na cin hanci sai duk kuma a cewar dr abdullahi yalwa masani yanayin zamantakewar bahaushe akwai buƙatar nazari a kan lokuta da gurbin da ake aiwatar da waɗannan batutuwa kafin yanke hukunci a kansu idan an yi wannan don kyautata zumunta in an yi shi don kyautata alaƙa ba domin a kau da idon ɗaya daga cikin ɓangare akan wani abin da ba daidai ba ne a kuma bashi ya wanzu ko kuma a toshe wata abin da gaskiya ce ko mai kyau ne na kasashi idan ba haka ba ne dalili kuma ba don haka aka yi shi ba kuma ba haka ake neman a cimma ba wannan yana iya zama a al'ada mai kyau na ihisani bai zama cin hanci ba eh to amma za ka je wurin mutum ka kai masa ziyara yanzu za ka kana jin kawai abin za ga shi bambara kwai mutum ya je ba wani abin da zai ai shi bahaushen cewa ya yi zumunci a kafa yake wato abin da ake bida shine ba abin da ya fi lokaci tsada ka bar abin da kake ka tashi ka je ka duba mutane wannan shine muhimmin abu ba wai me ka tafi da shi ba in kana da shi ka yi kamar faɗin da ake ne in kana da kyau ka ƙara da wanka idan babu kuwa to bai zama dole ba sannan don baka kai ba ba zai hana a baka ba in shi wanda ka je yana da shi sannan don ka kai in wanda ka je wurinsa bai da shi kuma ba dole ba ne baka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta mu kiyaye a tsakanin mu idan ba mu san wa'annan iyakoki ba shine akan ɗauki abu a saka shi ba a muhallinsa ba kamar yadda ake yi yanzu an tukuikuya al'adan an saka shi a cikin wani yanayi na son zuciya kana jin zamani bai shafi waɗannan kalmomin ba na bahaushe ya shafe su matuƙa shine ma ya sa yake da kyau mu yi ƙoƙari mu daidaita musu muhallinsu domin an hidda su a inda suke zamani ya hidda su an kai su inda ba su wurin an sanya su ana amfani da su wajen almundahana wajen rashawa wajen biyan bukatun kai da sa son zuciya a maimakon a su a muhallinsu na kyautatawa idan ana da hali To ko me ke sa a wasu lokuta ake danganta tukuici da tsaraba da karɓar rashawa ko kuma toshiyar baki? ma'azu harɗawa. Cin hanci ko rashawa wanda aiki ne naka ne wanda ya kamata kai ma mutum amma ka ki masa ka ce sai ya baka wani abu ka ya kyautata maka kafin ka masa wannan abun to shine cin hanci ko rashawa amma tun da ba abu ne wanda yake na kanka ba abu ne wanda yake wani ne ya bayar a kawo ko kuma wani ne ya niya kyautata wannan daban ne. Malam harɗawa za mu iya cewa bisa ga yadda zamani ya zo zumunci yana yiwuwa kawai in tashi in tafi in ziyarci wani ban taimashi da wani abu ba eh yana iya yiwuwa a yanzu kowa san halin da ake ciki za ka iya tashi ka je ka duba naka nan ka ce to kun san fa abin da ake ciki yanzu sai fa a yi hakuri mu ma ai kowa san halin da ake ciki amma an san zan iya yin tsaraba na kiyinta a ba za a ganka da mutunci ba kuma ba za a ɗaukake ka ba za a ce kai wannan ya cika ƙwauro kuma al'ada ma da addini ba su so haka ba ka yi tsarabar ka ka kai sai su gode in za ka tafi su maka addu'a in kuma suna da shi ko tsintsiya ce sai su ɗauka. kai ka kai buhun shinkafa su ko za su iya tattara tsintsiya da aduwa da goruba su ce ka kai ma yara ka gani to su ba kaga sun yi iya nasa arzikin kenan To amma a ganin Malam Sagiru Mada Kishira wani mazauni karkara ko shakka babu zamani ya shafi yadda bahaushe ke tunkarar batutuwan da suka jibanci tsaraba da tukuici. Zamani ya shafa yadda yake gudana shi mutumin ƙauye idan ya ganka da riga da abin hawa ko ba bashi kai na mai da rigar ka zo dole akwai kudi a gunka saboda haka ba a zuwa ƙauye ba a zuwa zumunci sai da tsaraba matukar ku ka je ba tsare ba na ɗaya na biyu to na uku kuwa kai kanka wata rana an ce ka je wallahi ba za ka je ba saboda irin ganin ka da za su yi eh. shekeke kamar ai neman aure ne ya zama cin hanci da rashawa kenan eh to kusan yana shiri ya zama domin kamar mace ne kana neman ta ka je ɗaya ka je biyu ka je uku ka je hudu ba alheri mm. to gobe ko za ta noki domin ƙauyen suna cikin talauci mm. to daga an ce wane na yana birni to shi kenan kawai dole ne ya zo da wani abu ba a san zancen babu ba in kana so a yadda baka ka zo da rigarka a yage da datti mm. a motar fasinja mm. to wannan ko tambayan ka abu ba za su yi ba za ma su lura da wani abu ba za ce na tsaraba ba babu zancen tsaraba ai an san ta gajan ta gajan ka zo mm, amma muddin a ganka da abin hawa ko tura shi ake yake tashi a ganka da riga ta ɗauki turare da stati a'a dole ka kawo in ko ka wata rana an ce ka je ƙauyen ba za ka je saboda in kana da yan uwa a ƙauye ka je ɗaya biyu uku babu wani abu to za ka gane kuskuren ka yanzu ta dole ne To jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu saboda ƙurewar lokaci a nan za mu da sa'aya. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin musamman abokin aikinmu daga Bauchi Shehu Saulawa ni Muhammad Salisu Hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa huta lafiya.